A taron manema labaran da ya kira ta manhajar Zoom a washe garin a don ficewar waɗannan ƙasashe daga sai yawo ne shugaban hukumar ƙungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka Dr. Umar Aliyu Turai ya sanar cewa ya samu wasiƙun buƙatar tantaunawa daga ƙasashe biyu daga cikin uku mambobin ƙungiyar IOS. Duk da cewa tuni al'ummomi da hukumomin ƙasashen suka yi bikin tabbatar da ficewarsu a hukunce. wani kusa a hambarariyar gwamnatin nijar sahanin muhammadu na cewa tsinke alaka da ecowas abu ne mai kamar da wuya ga kasashen nan uku tun lokacin da sun eh, nemi su yi kudirin cewa da suna son eh, su hita daga wannan kungiyar kamata a ce sun fara tattauna saboda ko a Eh, gwamnatoci waɗanda an ka zaɓa idan za ka ɗauka irin wannan matakai sai kai abin da ake cima referendum balle wanda kawai zuwa ne kai da tsenin bindiga. ECOWAS ho kungiya ce wadda suke abubuwa da yawa ne ke mitattile da kasashen mu tsakanin mu da juna. Abin da shahi harkan duwan ne abin da shahi harkan tsaron ƙasa kasashen mu ne da wasu manya-manyan project wanda suke ake cima project integrator na tsakanin ƙasa da ƙasa ya to project ne na hanyoyi ya to project ne na eh, wutar lantarki to project ne na abubuwa da dama ne huwa. To amma kakakin gamayyar kungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan gwamnatin CNSP Bana Ibrahim na da shaku game da ainihin abubuwan da wasikun ƙasashen na US ke nufi ta la'akari da shawarwarin da taron ministocin harkokin wajen kasashen uku ya tsayar a Wagadugu a jajibirin cikar wa'adin na 28 ga watan Janairun 2025. saboda haka magana ce ta tafiyar kafada da kafada in ji shi eh, zaman taron da an kai baga gaban eh, diplomasiya na mali ya bashi umarni an ka ce je ya tattauna da ECOWAS da sunan kasashe uku na kungiyar IS. Mm, me za su tattauna kenan? Za su tattauna su ga a gaba ya ne za a iya a sada hulɗa tsakanin kungiyoyi biyu Eh, kuma akwai kasan ma'aikata wanda sun huto daga kasashen irs da suke cikin kungiyar ecowas kaka za a janye su a ba su tallahin da ya kamata a ba su wannan duk suna cikin tattaunawa da ya kamata yi yalla a gaba ecowas zargin da ake musu an yi gyaran huska za a iya samun wata canjin ra'ayi daga eh, kasashen uku na irs wannan ba shine karan farko da ake samun ficewar wata kasa daga sahun ƙasashen ECOWAS ba. domin a shekarar 2000 Mauritania ta fice daga kungiyar Salin Alin don shiga kungiyar kasashen larabawan yankin Magreb, kafin a 2017 ta shigar da bukatar neman amincewa ta sake komawa ECOWAS din sai dai kawo yanzu bata samu amsa ba kamar yadda kasar Morocco da ta sami haye kujerar 'yar kallo a shekarar dubu biyu da biyar ke jiran amsa a yanzu haka don samun izinin zama mamba ta dindindin a kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.